na ji e to a san da zuwa yawa na ce haka hakan ka, kuma ka ci ƙaniyanka na ce na ce ka ci ƙaniyanka yaro yaro sai na zage shi ya zai zo ya walakanta mai yaro an zauna an mai auren sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ce wai yaron nan an kwace mishi matan shi an ce kasa an kulle ta yi kwana uku a matsayin ka na musulmi ka ce sai an kawo shaida na auren yarinyar nan to ni ni ni ne limami da na daura mata wallahi shi ya daura mun aure na rantsi da Allah ah! rashin kunya na mutum barki kana maganan kana maganan wai ka biya sadaki an biya sadaki an waiwai bature ya mai da duniya ta zama global global akwai an samu ci gaba yanzu eh. understand what i'm saying in za a aure akwai shaida da aka rubuta certificate na auren ko ko invitation ina ina yin ina yin invitation ka ga invitation ka ganta ka ganta mu za a bina mana hankali idan girma na da kawai baba sako yarinya kawai ya ci. ka girma kanka ina ganin girman ka ba dan ina ganin girman ka ba wannan zagin da kai mu ba fa zan kyale ka ba amma na tabbatar maka sai an kawo shaida za a ba wannan dadiransa kai dogo sa go an ko uci ko mai okay sa kira mu uci baba ba dan ina ganin ina ganin girman ka ba da sai na nuna maka ni da gaske nake aikin nan sanda sai ya fito da ita sai ka fito da ita ina nan ina nan sai ka fito da wuce wucen ne bai da mutunci kowa ne ne shi limamin gari ka wala da lima. dogo ina wucen ne Musa tuku-tuku mugu shebe shi ba na kashe uwan mutum da yana uwarka dai ina gaya ma wannan ba hausa bace ko hausa za ka koya ka tsaya mu koya maka hankali a a baba maimaita abin da ka faɗa gabana na ce ka ci gidanku ka ci kani sai an fito da wannan okay let me squeeze this man go ahead ka gaba in kai shagiya ne oga shegu ne in kai daren iska ne oga yan iska ne in kai mahaukaci ne oga mahaukata ne in kai akuya ne oga akuya ne in kai doki ne oga jakiri kai hey, kai uti. eh oga let me finish in gama da in ta kace min jaki mun rishi jaki kamar duke. doki doki Duke na irin na Argentina in doki gama dala sai ce a isa da ah Uchi. The Kalamu wannan mutumin ka kai shi kai a sai an zo belinsa a tashi sai eh, dan Allah dan Allah burin ko tashi tashi kai kai kowa idan karkashin dubu yake dukkan liman haramun ha eh, na haramun dukkan liman kai kai dare ma sallah ne sai an je gurin tuwa yawa Allah ya sa Allah ubangiji ya samu fuskar sai mara ina ma ɓarin bakon yi masa dan Allah dan Allah dan Allah ai mun afuwa wallahi limamin garin mu ne wannan in aka masa haka wallahi za a gaban masa adalci shi jawo abun da ka masa kai duk abin da aka yi mai kaka jawo wallahi limami kawai ka ka ce wallahi limami ne kai bari ga maka gaskiya wannan tsohon dan kartar ban yarda da shi ba look i could remember wannan tsohon na taɓa ganin sa akwana gaban tsohon kartage ne ya ba shi ne? muna batun from one angle to za ka ce ba ba shi bane ha look mala wannan jarabawa da kai baka ci ba ka tafi ka je ka nemo waɗanda za su su belin dadiranka in ku kaki wallahi zan tattara ka da kai da ita kulle ranka da ke dubi girman annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ka saka mata ta kotu dan Allah dan annabi kar sa dau kana san hada ku eh ai ni da zaka hada mun mai ni na fi son jin kusa da ita wallahi Allah ne ai ba sai shi ma hada mace da namiji sai dai different guri kuma wallahi ba kai wasa ba na ga taurin kanka yana da kwarin kana da kwarin kai wallahi zan lakaba maka idan ban rubuta wa efcc ban gabza ma shari'a kan efcc ba shege nake ta gabata ka daɗe ka yi haƙuri barin jan duba ta ya haƙuri ah, esther my love kai ke kin fi musiba billahi lazi la ilaha ke me isa ne dai kai da biya ce wallahi tallahi kin ki dinga dan sanye zuciya kin azanabi haba to ga nan zuwa